Awal Musa Rafsanjani ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula da ke fafutuka a cikin ƙasa. Najeriya dai tana da dokoki tana da ƙa'idodi saboda haka ko da shugaban ƙasa yana nan ko baya nan waɗannan dokoki dole ne a bi su. In dai har saboda mutum ɗaya ne shugabannin gwamnati ba za su yi abin da ya yake a dace ba to ai akwai masu shikila kenan gyaran da ake so a yi ma yi ba kenan saboda idan Allah ya sa wannan shugaban ƙasa ya gama mulkin sa ya tafi kenan ƙasar za ta ci gaba da lalacewa to hakika kam abin damuwa ne abin ta lokaci ne yake na da mana yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi ba mai ɗorewa ba ne a ƙasar. A cewar Mutari Adamu Yarima sarkin Babarawa batun cin hanci da rashawa a Najeriya tun da ma can ba wani abin da ya canza. Tabbas abin da suke zargi gaskiya ne domin dalili na shine gwamnatin Buhari tsohuwar giya ne aka sata a cikin sabuwar kwalba. Muhammadu Buhari waɗanda duk suka zaɓe shi mutane ne waɗanda dama sun saba almada, hana a ƙasar nan sun yi abubuwa wanda yake a baya na cin hanci da rashawa su kuma ta'annafi da kuɗaɗen al'umma sai ya zama da cewar suka zo ya hau jirgin su ya ci abincin su ya kashe masa kuɗaɗe suka ɗore masa gindi ya hau wannan gwamnati sai ya kasance cewar gashi nan yana ma ma ba ma ya fita ba ai transparency da suke wannan maganganun nata ai yana cikin gida ma an zargi shugabannin nasa waɗanda suke kan gwamnati kamar yanzu kyari sannan yana cikin gidan Jalal Arabi famanin sakataren sa ne na bila aka cire shi kuma aka daɗa mai da shi yana nan a ƙasa sannan kuma a lokacin da aka daɗa koma cir da cewar ya safi an yi hana da wa'ansu kuɗaɗe ana zargin sa da wa'annan duk yana cikin ƙasa sannan akwai abubuwa da yawa wanda muna kallo ana yin corruption alinkin ake yi a wasu gwamnati babu wani abu da illa kawai yan Najeriya su dukufa da addu'a Allah ya kawo musu shugabanni yanzu a gaban alkari amma Buhari sun riga sun gabata. Amma a ɗaya bangaren kuma gwamnatin Najeriya ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge. Shaban Ibrahim Sharaɗa haɗin shugaban ƙasa na musamman ne kan kafin watsa labarai. Kowane minista idan yana da wani abu da wannan abin daman an saka shi a cikin kasafin kuɗi ana so za a yi kaza a wuri kaza za a yi kaza a wuri kaza. Idan shugaban ƙasa da sa, da dukkanin wakilin da suke cikin wani majalisa sun yarda daga nan ne za a shigar da wannan abin cikin ƙuduri a kai shi. To amma fitar da waɗannan kuɗaɗen sai kuma a hankali akwai kuɗaɗe da ya kamata a ce minista ya kashe ko wani jami'in gwamnati wanda zai iya a tsakanin da kucinsa da ma'aikatansa amma akwai abin da ya wuce ka'idar shi ya yanke hukunci ya kashe wannan kuɗi da ya zai gabatar misali zaman zoron majalisar zartarwa da aka yi na wannan sati karkashin jagorancin shi mataimakin shugaban ƙasa, wanda yake rike da ragamar kasar a halin yanzu ai an ba da izinin fitar da kuɗi naira miliyan dubu arba'in da shida ga ma'aikatar wato ruwa ta tarayyar Najeriya Najeriya wanda aka ce a je a ƙara sauran aiki na dam ɗin kashin beda. To duk abin da kaga an gabatar da shi a zauren majalisar ƙasa an kuma yadda an amince a kashe wannan kuɗaɗe wannan abu ne da yake kan layi ake da buƙatar a yi wannan abin idan wannan lokacin ya yi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.